'yan ƙasa da hukuma. Afirka mutum ne 'yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci. Da fari da baki ne ko Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. albasa dai tana cikin abin da yake karfafa tattalin arzikin musamman Nijar da kuma abin nan Najeriya. Ko kasashen waje zaka ka sayi wani abu in dai kana da kuɗin ka kwanta in ka zo can kana iya zuwa banki ka ƙara kaso ka hiddo kuɗin ka ka zo ka biya ka dawo bisa hanyar ka. Matakan gudanar da cinikayyar albasa a tsakanin ƙasashen Afirka babu tsangwama da kuma kare muradun manomanta a nahiyar shine batunmu na yau. A daga mu. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla Masu saurare batun kare hakkoki da dukiyar masu sana'ar noma albasa a sassan nahiyar Afirka shi ne mamaye ajandar taron ƙungiyoyin manoman albasar da ya wakana a ƙarshen watan jiya a jamhuriyar Nijar. Taron wanda ya gudana a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar ayyukan noma ta jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ɗin ya mai da hankali ne wajen tattaunawa akan al'amuran da suka shafi makomar manoman albasa da masu kasuwancinta a tsakanin ƙasashen Afirka. Musamman Najeriya, Nijar, Ghana da Cote d'Ivoire da sauransu. Baya ga haka malarta taron sun faɗakar da juna kan bukatar rungumar bankuna wajen tafiyar da harkokinsu na cinikayya maimakon yawo da ruwan kuɗaɗe a jaka al'amarin da ke sanyawa su faɗa tarkon 'yan ta'adda yayin da a wasu lokutan kuma 'ya'yan ƙungiyar suke fuskantar tuhuma daga hukumomin tsaro na gwamnati da ke zargin su da cewa suna ma amfani ne da kuɗaɗen wajen tallafawa masu ayyukan ta'addanci musamman la'akari la'akari da kalubalen tsaro da wasu kasashen afirka ta yamma ke fuskanta kazalika taron ya ankar da masu hada-hadar noman albasa da cinikayyar ta kan tanade-tanaden dokokin cinikayya na kungiyar tarayyar afirka wato au kamar yadda shugaban kungiyar manoman albasa na afirka baki daya ya yi karin bayani yayin hira da abokin aikinmu haruna mamman bako na birnin kwanni sunana aliyu mai ta samu isa na farko muna kokari mu yi amfani da wannan kasuwanci kasuwa na bai guda na afirka gaba daya wanda ake ce ma african continental free trade agreement wanda ya ba da dama cewa kasashen afirka suna iya kasuwanci da juna ba tare da wani shinge ko shamaki ko wani abu ba to za mu yi amfani da wannan eh, tsari na afirka da kuma uh, tsari na biyan kuɗi na bai guda wanda ake ce ma pan african payment settlement system da kuma mutanen mu su iya hudda da banki maimakon hudayyan da ake yi da kuɗi cikin jaka ko cikin ajiyu a koma ana hudda da kuɗi cikin account daga ka magana ta biya ka account ka siyan ma nigeria ta biya ka account ko divuwa da duk sauran kasashe kai ma in za ka siya ka siya ka biya da account ta haka gwamnati na iya gano yawan albasanta albasa take fita tana iya gano yawan albasan da ke shigowa tana iya amfani da wa'annan statistics din ta sa ta yi gudanar da kasafin kudinta, ko kuma in tana so ta yi doka ko ta ɗauki wani hukunci bisa da wannan kididdigan za ta yi amfani da shi ta yi ma al'umman ƙasa aiki mai kyau. Shi ma sabon shugaban ƙungiyar Amfo ta manoman albasa ta ƙasa na jamhuriyar Nijar cewa da Musa Nuhu na garin Tsarnawa yayi irin wannan kira a wannan shirin na 'yan ƙasa da hukuma ga masu harkokin albasa na ƙasa da ƙasa. An ba mu nauyi na shekara biyar an ga rayuwa. Abinda lokaci Allah ya gwada mana wanda za mu samu abinda mun ka faɗi ga abinda mun ka yi busu. misali yanzu ko kasashen waje zaka ka sayi wani abu in dai kana da kuɗin ka ga kwanta in ka zo can kana iya zuwa banki ka ƙara ka so ka hiddo kuɗin ka ka zo ka biya kaga ka ka dawo bisa hanyar ka ba sai ka sa kuɗi aljihu ka tai da su kaga kuɗin ka ɗauki kuɗi masu yawa ga aljihunka na farko kai dai baka da kwana kuma baka da kwanciyar hankali in ma cikin mota na kake tsautsauce na kake <laughs> mi sai ka azadi ga to kaga gara suna kwantikin ka zaman su in ka kai inda zaka aiki da su sai ka zo ka ɗauko kai aikin da zaka yi da su jan kunnen wannan mutane na dai su kiyaye ko ba gaskiya tunda in ka ga kiɗi ya canza ko rawa ma ta canza hmm, lokaci ne yanzu sai dai Allah ya kare duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta To yayin da jagororin kungiyar masu noman albasa da cinikayyarta a nahiyar Afirka ke jan hankalin mambobinsu game da mahimmancin rungumar tsarin zamani na cinikayya ta banki. Masu nazarin al'amuran yau da kullum na ganin cewa akwai ƙalubale a wannan tsari duk da cewa al'amari ne wanda zamani ya zo da shi kuma dole a bi shi amma dai akwai buƙatar hukumomi ko kuma gwamnatocin ƙasashen afirka su ɗauki wasu matakai domin magance ƙalubalen da manazartan suka hakaito kamar yadda kwamrar ya haya shu'aibu ungogo guda cikin manazartan ke faɗi duk da dai wannan agreement bai fara aiki ga dangadan a ƙasashen afirka ba to amma kana maganar irin matsalolin da ƙananan 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma ƙananan 'yan kasuwanmu wanda suke ba sa bin tafarki na zamani na hudda na kuɗi da kuma hudda na kasuwanci mutum ne kawai zai ɗabi kuɗinsa ya tafi wata ƙasa ƙasar kuma kasuwanni ne ƙanana waɗanda kawai za a je a ba da kuɗi a siyo kayayyaki ba tare da amfani da banki ba ko hanya ta zamani na cinikayya babu hakikanin watan tsari na samar da irin wannan kayayyakin da za a yi hudar cinikayya musamman ma a kasuwanni na karkara ko kasuwanni na ƙauyuka wanda mutum zai je ya siya wani abu domin shi mutum ya zo kawo kayansa abin da ke bukata ne kawai a bashi kuɗi ya tafi ko da za a iya amfani da bankuna ko wasu tsari za a samar da kuɗaɗe ta hanyar wannan digital economy zai wahala ya samu saboda irin cikas na rashin irin kayayyakin da ya kamata abin da ake nufi misali kamar banki ko wutar lantarki ko hanyoyin sadarwa da ake amfani da data a cikin birnin ma suna iya zama cikas sannan kuma ga hanyoyi na damfara da wasu sukan amfani da su mutum zai je ya sa kuɗi ya nuna ma cewa ya tura ma kuɗin kuma daga ga alad ka gani amma don haka gaskiyar magana abu ne mai wahalar gaske sai dai kawai su shugabannin kasashen afirka ya zama wajibi su tayar haikan wajen ganin sun samar da yanayi mai kyau na ganin cewar an samu nasarar wannan al'amari. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba. haɗa kai ba zai wani karko ba, yanci kuma bai dada komai ba.